ci gaba da fafata da ake a gasar kofa da rai na kasar spain wasan kusa da na karshe zagaye na biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta valencia ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kwallo biyu da daya a gidan valencia inda a karawar su ta farko kungiyar kwallon kafa ta barcelona a gida ta doke valencia da kwallo ɗaya mai ban haushi hakan ya ba da dama wa barcelona take da kwallo uku ita ko valencia tana nema don haka za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa ta sabiya da kungiyar kwallon kafa ta barcelona a gasar ta kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 za a buga wasan ne a ranar asabar 21 ga watan afrilun shekara 2018 har ila yau a can kasar spain a bangaren la liga mako na 28 a yau za a buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao za su karɓi bakuncin las palmas da misalin karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi gobe idan allah ya kai mu villarreal suna tare da kungiyar kwallon kafa ta alaves malaga za su karɓi bakuncin atlantico madrid leganes a gida suna tare da eba ne sai real madrid su bar da gumi da real sociedad za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 1 na rana har zuwa karfe 8 da minti 45 na yammaci idan muka leka kasar faransa ko a bangaren liguwa na kasar faransa din a yau za a buga wasan mako na 25 a yau din kungiyar kwallon kafa ta sayan etin za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta south solo ne gobe idan allah ya kai mu suna tare da psd da misalin karfe biyar na yammaci a bundesliga na kasar jamus kuwa a wasan mako na 22 a yau za a buga wasa ɗaya inda kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig za su karɓi bakuncin fc augsburg gobe idan allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund suna tare da hamburg sai kungiyar kwallon kafa ta bayer leverkusen suna tare da hatta balik frankfurt a gida za su fafata da kolin ne for him hand za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta mainz ofat hanover 96 za su fafata da freiburg sai kungiyar kwallon kafa ta bayer munich su fafata da schalke 04 a english premier league kuwa wato gasar Premier na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 27 gobe idan Allah ya kai mu za a fafata a babban wasan da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sai West Ham suna tare da Watford. stock City ko za su karɓi hukuncin Brighton a Hove ne sai Everton su gumi da Crystal Palace. wan City suna tare da volley sai kungiyar kwallon kafa ta manchester City su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City. idan muka dawo bangaren afirka a tarayyar najeriya hukumar da ke kula da shirya gasar premier league na tarayyar najeriya lmc ta yi wani sauye-sauye bisa jadawalin wasannin kakan wasan mara sakamakon wasu club za su fafata a gasar cup na yankin afirka a cikin waɗanda suke fafatawa a gasar ta premier league a cikin wannan wata a cikin wata sanarwa da hukumar lmc ta fitar da sa hannun babban jami'in jami'in ta guda harkokin gudanarwa salihu abubakar lmc ta sauya wayannan wasanni kamar haka inda ta ce wasan da kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwarin za ta yi da lobby star a ranar lahadi 11 ga watan fabrairu da muke ciki a mai da shi zuwa ranar 12 ga watan fabrairun wasan da kungiyar kwallon kafa ta eyimba za su fafata da plateau united a wannan rana na 11 a mai da shi zuwa ranar 14 ga watan fabrairu mountain of fire a miracle kuwa da za su fafata da aqua united a wannan rana na 11 ga watan a mai da shi ranar 28 ga watan fabrairun 2018 haka kuma wasan da za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta aqua united da heartland ranar 25 ga watan biyu na shekara 2018 a mai da shi ranar 28 ga watan uku na shekara shekara 2018 goran kuwa da za su fafata da plateau united ranar 25 ga watan fabrairu a mai da shi ranar 28 ga watan fabrairu 2018 da sai mountain of fire har ilaya a wasan da za su yi da lobby star ranar 25 ga watan fabrairu a mai da shi ranar 7 ga watan uku na shekara 2018 wayannan su ne wasan da aka canja musu jadawalin ranakun wasannin kungiyoyin da za su fafata a gasar ta fa cup sun hada da kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire aqua united da plateau united iya abin da ya sauka kenan daga nan dan da dandalin biyu ya huta lafiya.